kai kai kai kai amma dai malam bleaching kake ko dan Allah wani mai kake shafawa me ƙarya na faɗa a radun Allah wannan miji naki bleaching yake wa ya ga kwai ne? rayya rayya zo ki gani miji mai bleaching ashe maza ma da bilicin? kai kai kai kai ya matsala na da ke ke cin kai ne da ke a radu ke kuma iya waya aka yi kudinki ke ki ɗauka dama madara da man fita da kike sha kuɗi na kike sha to a radu kuɗinki muka taru muka sha kuɗinki kika ta ni muka sha don haka gara in za ki haƙura ma ki haƙura don kuɗin nan ba dawa za su yi ba Yadda zan ci gadon uwata da kwanta a gado da ya bacci lamin lafiya da tashi haka da ci gadon kuɗinki gara ma ki haƙura su Breka. Kaga ƴar son banza ba gwariya kawai. <laughs> ka wata ta juga daina hararana. Aha. Ba da kai nake ba ka daina hararana. Matar ma bata ishe ni ba balle kai. Ile sarkin rowa. A zauna a kofan shago a sha madara. Ti mai kauri gida a bar mata da dumame. Arne da kot. Su masu bari ce. <laughs> Assalamu alaikum. Sunana Yasira Babangida, wacce aka fi sani da ya Yasira Biyola, ko kuma in ce Laure, cikin series ɗin Laure. Masu kallon mu muna mika godiya gaba ɗaya tim din Laure zuwa gare ku da kuka kasance tare da mu tun daga episode 1 har zuwa inda ake a yanzu, wanda in ba tare da gudumawa da kuka bamu da goyon baya ba, ba za mu kai inda muke a yanzu ba. Don haka muna godiya sosai da sosai da sosai. Masu kallon muna mai baku hakuri bayan episode 13 za mu tafi hutu na ɗan wani lokaci wanda sanadiyya shine ana shirin season 2 ana kan ɗauka kuma ba a kammala ba amma da zarar an kammala za a dawo a ci gaba da ɗorawa don haka episode 13 shine ƙarshen season 1 sai kuma season 2 idan an kammala za mu dawo haɗu da ku a nan gaba ba da daɗewa ba yanzu kan sai dai in ce ku kasance tare da mu nan gaba kaɗan kogo kuma wani wani lauye kogo kuma wani suyan laure za ta ci gaba da toyawa yanzu ka ina ma kowa fatan alkhairi da fatan Allah ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya masu kallon mu sai mu haɗu da ku a season 2